أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu mu da da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri na musamman wanda ke zuwa muku da gidan wannan talabijin ta sunna tv malamin da muka gayyata domin tattauna akan wannan kamar da aka saba yau da kullum shine malam ibrahim adam disina limamin masallacin masjidin rahama kuma lacara a kwalejin horon malamai ta azare gafar ta malam barka da zuwa salamu alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu masha Allah malam tambayar mu ta farko mai tambaya na tambaya akan wasu abubuwa ne mai itikafi wato ya ya kamata ya aikata بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى نعم amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu mu da sauraronmu na mana sallamar musulunci mai itikafi bawan Allah mai itikafi da ya killace kansa don ya wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya a goman ƙarshe a dalalan goman ƙarshe lalle abin da ya kamata ko abubuwan da ya kamata mai itikafi ya ringa aikatawa duk abin da yake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ne biyayyar da zai iya yin ta a cikin masallacin tun daga zikiri karatun alkur'ani hailala hauƙala da duk wani abin da yake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ne ta na tasbihi da tahmidi da tahalili karatun alkur'ani musamman kuma in yana cikin masallacin ya kamata ya amfani da wannan dama ya wasu abubuwan da ba kasafai kowa ke iya samun damar yin su ba saboda yadda duniya ta zamto kowa na cikin shugulgula kowa na neman abin da zai rufe asirin kansa ina nufin sunnan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda ya idar da wata sallah yake jiran wata sallah yana cikin halin ribaɗi ribaɗi wata ibada ce wacce kaɗan ne yanzu cikin mutane za su iya samun damar yinta hmm. shine a ce ka bar iyalanka ka bar gidanka ka bar garinku ka tafi wato iyakar daular musulunci hmm. kana zuwa kana ba wa musulmai kariya daga can don kada wasu su kawo wa musulmai hari to wannan falala ce babba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta a cikin hadisansa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda ya da wata sallah yake jiran wata sallah hmm. musamman ma sallolin da suke kusa da juna kamar ka idar da azhar kana jiran la'asar ko ka idar da magariba kana jiran isha manzon hmm. Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar mutum ya je ribatsi ne matukar dai abin da ya wato killace shi ya hana shi motsawa shi shine jiran sallah kaga wannan wanda yake halin itikafi dama ce gare shi ya ga ya aikata wannan ibada musamman kuma wato yawan karatun alkur'ani hmm. ga dai falalan karatun alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi cewa duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alkur'ani za a ba shi lada goma ba kalma ɗaya ba alif la mim harafi uku ne ba kalma ba harafi ɗaya ba hmm. kaga za a bashi lada talatin wanda ya karanta bismillahir rahmanir rahim za a bashi lada ɗari da casa'in domin harafi goma sha tara ne a cikin bismillah kaga dama ce kuma malam usmanu hmm. ga wanda bai samu dama ya iya sauki alkur'ani a sauran kwanakin watan ramalana ko ma bai karanta da yawa ba hmm. amma in goma karshe ta yi in ya sa himma sosai cikin zaman sannan ba ma wai sauka sau ɗaya ba hmm. zai iya sauka sama da haka saboda haka waɗannan abubuwa su ne abin da ya kamata mai itikafi ya mai da hankali a kansu kuma ya guji duk wasu abubuwan da za su iya bata masa itikafin nasa janibi na biyu daman shine akan wasu abubuwa ne kuma aka sin wa'incan wanda suke bata shi malam usman kamar da ka sani cewa da yawa daga cikin ibadoji akwai kuma abubuwan da in mutum ya aikata suna bata su suna lalata su hmm. haka shi ma itikafi shi itikafi abubuwan da suke lalata shi akwai waɗanda suke karya shi gaba ɗaya su bata shi hmm. akwai kuma waɗanda suke masa targaɗe su ji masa ciwo ma'ana ya zamto ba a samu cikakken lada ba hmm. kaga saduwa da iyali ko fitar mani dan sha'awa ko fita daga gurin itikafin ka tafi wata hidima waɗannan su ne abubuwan da suke bata itikafi kwata-kwata daga zaran ka da iyalinka ta kawo maka ziyara kun je aljihun masallaci da dare a kan da ta kawo ta kawo maka abinci sai ka haura mata sai ka da ita wannan itikafin ka ya ɓaci hmm. ko kuma dai kai sha'awa kai ɗayan ka har ka fitar da mani itikafin ka ya ɓaci ko kuma ka ce oh na da wani business a wani guri ka je ka yi harkokin ka dawo ka ci gaba da itikafi itikafin ka ya ɓaci ko da sadar da zumunci ko da sadar da zumunci ko da sallan janaza ko da zuwa sallan janaza ko da ga zuwa gaida mara lafiya mm. domin a cikin hadisin na na Aisha Allah shi kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yana itikafi baya zuwa gaida mara lafiya mm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya kuma zuwa wato gaisuwar zumunci mm. hakan nan baya zuwa ya halarci sallan gawa ta wani sallallahu alaihi wasallama duk da ke cewa ibadu ne masu muhimmanci da manzon Allah ke kulawa da su amma saboda sawun giwa ya take na raƙumi ibadar itikafi ta take sauran waɗannan ibadun saboda haka waɗannan su ne abubuwan da suke kare itikafi amma abubuwan da suke jirkita itikafi su dan masa targaɗe mm. su dan eh, wato launana shi mm. su ne wato abubuwan da ya kamata mutum ya kula da suna ibada amma sai baya kulawa da su sai kuma na dan yin itikafin kuma na shagali a cikin harkar duniya akan zanna a hira a mm. gurin masu itikafi mm. kaga wannan na rage mai itikafi mai mm. eh, lada ana taɗi har ma a yi musu ko da kuwa karatun ilimi ce ka je wani ya samu cikin ku ya fi karatu ya ci gaba da koyar da ku ba gurin sa kenan nan gurin ibada na zikiri kawai ake so a yi a gurin ɗabbaka karatun ne ba gurin koyan karatu ba akwai kuma abubuwan da ake yi a cikin guraren itikafi waɗanda ba su dace ba ba su dace ba musamman tsakanin maza da mata mm. za a ga akwai sisters da brothers mm. da suke kulla alaka a lokacin itikafi musamman ma a makarantu ka ga ana jin wani na kokari har ma daga cikin sisters suna kawo masa abinci ana canjan waya duk a cikin itikafi ga wata mm. ba a itikafi ba za a nemi aure ko a yi waɗannan harkoki a cikin me itikafi ko da a wajen itikafi ma bai kamata ba balle kuma a cikin itikafi to waɗannan abubuwa duk abubuwan da aka hana kan nan mm. wato abubuwan da suke suke da ɗauke maka hankali wanda ba harkan itikafi ba mm. yawan waya yawan kaza yawan kaza an na sassare abubuwa mm. wasu na ɓata itikafi amma kuma abubuwan da suke kuma lafiyar jikinka kamar misali fita don yin broshi mm. fita don yin fitsari mm. fita don yin bayan gida mm. fita don yin wanka taje kai duk wannan baya mai ba sa karya itikafi duka ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi har manzon Allah a cikin hadisi ma ya zo cewa yakan dan dogara da jikin bango da jikin tagar masallacinsa ya tura kansa haka ta waje mm. na aisha ta wanke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa kaga malam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya jin kunya bai damu ba domin dama gidadanci ne mutum yace zai ji kunya wai matarsa ta masa hidima yanzu ta malam wani lokaci ko da kai da iyalinka sai ga mutum ma yana jin wani irin bambara kai a ce ta kama su tana me tana taje masa ban sani ba ko ta malam kai tana maka ai da ce kai da tije ne na tabbata cewa irin waɗannan abubuwan za a kula da su saboda kun ga jiya kun ga yau so abin da ne nake so in faɗa mutane cewa abin da ake nufi da itikahi ba kuma ana cewa kada a yi kwalliya kada a kyautata lafiyar jiki a yi wanka ba hmm. mm, duk waɗannan za a yi amma a fita a fita wata harkoki wasu harkoki da suna itikafi bai dace ba mm. damin kamar cikin jawabinka ya isar da saƙon wani da yake tambaya a kayan mm. malam mai itikafi zai dinga buga waya ko kuma ya dinga sauraron rediyo a cikin wajen itikafi ah, ina magana itikafi kana itikafi kana sauran labarai kana mm. sauraron labarai mm. kana analysis akan labarai suna daga maka hankali kana samun damuwa a cikin itikafi kuma wannan bai dace ba bai kamata ce kuma kana wayoyi waje mm. ka buga mu alhaji wani alhamdulillah kana yana eh muna cikin itikafi ne <laughs> kuskure ne to mallam kamar ka buga batarka ya ji ya lafiya mm. kalau ya harkan gida mm. eh wani harkokin ci fa ne tun gaba kayan ke su gaba ke su gaba kawai in akwai abun da ya zama zaka yi alaka da shi ne dole sai dai aka maka abincin tunda ba zaka yi rayuwa ba mm. abinci ba eh, amma eh. har ka su ce fa ne su duk ka gama shirya kayan ka a wajen itikafi don to cewa nan kawai zikiri da ambaton Allah kake to kenan mallam kamar kawo masa ziyara zai iya lalata shi a kawo masa ziyara kawo wa mai itikafi ziyara in dai ba za a zo a ɗauke masa lokacinsa ba hmm. ba za a zo a shigaltar da shi ba hmm. ba kuma za a zo a yi masa taɗi dukkan duniya ba ne ba malam ka ga lokacin shigar kan itikafi hmm. ka san ko da shi dan siyasa ne ana labarin irin abin halin da ake ciki a guri kaza ko su wani abu kaza ya faru da su ko a kinkasa a masa dinga masa summarizing abin da mm. yake faruwa a cikin gari ha wannan ba shi bane ba amma dan ziyara mm. ta kawo ka ta kawo maka abinci mm. ko ta kawo maka bukatar ta ko ta abu bukatar bukatar ka kai wannan ba baya karya itikafi ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai matarsa Safiya bintu Huyay ibn al-Akhtab mata ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yahudiya hmm. ah, mai iya girkin nan a cikin mata manzon Allah ta shahara da iya girki nana safiya hmm. bawa baiwar Allah ce daga daga bakin nan Aisha take faɗa take cewa ga azumi ga zakka ga sallah ga kuma iya girki da cikin hmm. mata manzon Allah babu kamata safiya bin tuhi ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ziyara har ma ya tabbata manzon Allah a dan cikin duhun dare sai ya dan taka mata hmm. tunda ka san mutum ya kawo maka ziyara ka raka shi sunna ce tunda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi hmm. kwatsam kawai sai wasu samari daga cikin samarin Madina suka hangi manzon Allah san sai da shi hmm. amma ba sai da wajen matar ba sai suka dan boye saboda wai kada manzon Allah ya gansu ya samu damuwa irin da yayi abin da mutane suke na kara ga wanda suke ganin mutunci manzon Allah ya san halin dan adam da kuma ya shedan mm. sai ya ce alaris le kuma ku mm. tsaya ku tsaya ku tsaya kar ku yi gaba sai ya ce in ha safiya mm-hmm. safiya ce matar muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya rasulullahi mu ba ma zargin komai ba ma mm. ce kuma shi a'a inna الشيطان ya في ابن آدم adama الدم hmm. dami ينا yana gudana a jikin mutum kamar yadda jini ke gudana yanzu nan sai jefa muku me shubha yanzu baha gani wasu daga mutane jira suke su samu wata kafa hmm. su yada labarin karya irin mutanen da ake cewa mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki hmm. ba ka ganin waɗancan waɗanda suka yi wa manzon eh, matar manzon Allah na na Aisha kage kawai wani circumstantial wato raunan circumstantial evidence kawai don wannan an manta ta hmm. ya kawo ta ba a samu tsawon lokaci ba hmm. shikenan sai zan zanto sanadin yaɗa labari to ya kake cewa balle a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan nan ya kamata ba ma manzon Allah ba kowa ma duk wani gurin da zai iya jefa ka cikin zato da zargi ka ne nisance shi man auka nafsahu mawaqi tuhami fala hmm. yalumanna illa nafsa wanda jefa kansa gurin zargi Ah, kada ya zargi kowa sai kansa mm. alam usman ah, wannan mai tambayar malam na tambaya a kayan wai ko shin ya halatta mutum ya ci bashi domin sayan abubuwa wanda zai raba don samun lada cikin wannan wata na ramadana in ka yi aikin alheri da kudin bashin da ka ci allah zai karɓa maka amma sai ko bai dace mutum ya zamto hmm. ya ringa matsawa kansa ya matsawa kansa ba hmm. ala yukallifu Allahu nafsan illa wasaha Allah bai baya wala marai sai abin da za ta iya ga abubuwan samun lada na malam Usmanu hmm. ga zikiri ga sallah ga ziyartar makwabta ziyartar abokai ziyartar yan uwa ga abubuwan da mutum zai samu ladana da yawa sai ka je ka ci bashi shi ko bashi ana cinsa ne idan wato guri ya yi guri hmm. amma ba a cinsa don wato yin wani aikin alheri ba a cin bashi don holewa hmm. mu ne a wannan zamani bashi ya zamto mana ado hmm. yadda mutum sai ya ga cikin sauki wato ya ci bashi ya ci bashi ya yi aure kaga wannan ganganci ne kuma wani ma za ka samu cewa matarsa ɗaya ba ɗaya bace ba amma sai ya ci bashi ya kara ko mutum ya ci bashi ya je maka wannan ma kuskure ne babu dalilin da sa ka ci bashi sai ka je maka wani ma ba shi zai ce zai je je umra shi da iyalansa mm. kaga wannan rashin fiƙo ne a cikin rayuwa na ko mutum ya ci bashi dan dai abin da yake ba dole bane ba mm. ba haji bane ba mm. wato kamali ne Ba abu ne ba wanda ke luxury ba necessity ba uh, so da wannan haka ya kamata saboda haka dan ku sani cewa hatsarin bashi yana da hatsari da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa fa idan aka kawo masa gawa sai ya tambaya cewa ana bin ta bashi in aka ce eh sai manzo Allah ce ku je ku sallawa kayar ku saboda duk mutumin da yake ake bin sa bashi ko ya mutu hmm. zai tsaya ne tsaka tsakiya shi baya nan baya can hmm. sai an biya masa sa'annan ya samu lagwadan da ake samu na aljanna ko na cikin kabari saboda haka wato lamarin babba ne ga wanda yake maciyin bashi ba a cin bashi sai abin da yake dole saboda haka ciyar da mai azumi na da lada amma Allah ya ɗora ma wanda yake da hali da wadatan in ka ce kuma ai nema ina so in shiga cikin sauran masu hali a'a wannan kuma haka Allah ya ga dama hmm. yakan ba mu wasu damar da baya ba wasu kul hmm, innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha'u falala tana hannun Allah ne yana bayar da ita ga wanda ya so hmm. baka jin waɗannan da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zahaba halin dusuri bil ujuri masu dukiya sun tafi da lada suna sallah kamar da muke yi hmm. suna azumi kamar da muke yi amma suna sadaka da wani abu na dukiya su wanda babu da shi sai talakawa suka kawo kara gudun manzo Allah sai ce kuma ga abin da za ku yi ku je ku taimaka ku yi sadaka ku yi kaza ku yi kaza manzo Allah ya lissafa masu ayyukan ladan da za su iya yi hmm. sai suka ce ya rasulullahi suka sake ba dawowa daga baya waɗannan mutanen ba sun ji irin waɗannan abubuwan da ka faɗa da lada su ma suna yi sai manzo Allah ce sai ku hakuri a falala ce tana hannun Allah mm. yana bayar da ita ga wanda ya so wannan haka Allah ya so Allah shi taimake mana Usman malam wannan yana tambaya ne a kayan malam mutum ne da dan uwansa sai ya faɗa maka ƙarya cikin wannan wata na ramadana mm. wai shin to za ka bar shi da Allah ne ko kuma kai ma za ka rama irin abin da ya yi maka kai masa ƙarya mm. <laughs> shi da ya karya bai kyauta ba ya sa a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ah, mallami da kaula zuri wal amala bihi hmm. wanda bai bar zancen karya ba bai bar aiki da karya ba hmm. to Allah baya bukatar ya daina wahalar da kansa ta hanyar ciyarwa cin abin nan kamewa daga cikosha hmm. ma'ana aikin da yake aikin banza ne shi ma ya shafi azumin sa eh, to kuma sai wanda ya yi laifi kai ma sai ka yi laifi mhm. a'a wani ce ashe ma maganin da ya shafa azumin sa kamar yanzu kai ne kake so wannan abun kai ma shafa azumin mm, ya gwa ba ka da gaskiya gaskiya ba ba ba ah, ba daidai ne ba gaskiya ne ƙarya kan ai kowane yanayi haramun ce in dai ba yar ƙarerayin da aka ce ya halatta ai ba to to akwai wanda suka halatta ke a'a su ma din ba manya ba yan mm. ƙanana irin wanda ake yi tsakanin wato miji da mata mm-hmm. ka san mace wani lokaci ba kullum ake fito mata kai tsaye ba hmm. dole hmm. sai an hada da wasu bayanai haka waɗanda za su gyara guraren daɗin zama irin dai waɗanda ga wata malam kai ba mutum ne ka san yadda kuke zama da iyali <laughs> eh wani lokaci ai dole ka sani ko ba haka ba kalle da kace mata kenan ni fa wallahi abun nan na rasa yayin da zan sa kaina shi hmm. me haka baban dan ladi kace mata wallahi ki ya cika min zuciya ya shige min birnin zuciya duk inda na motsa sai na ji wato wato kashin kashi na yana karin kaunar ki ne kamar mm. sunan ke kira mm-hmm. wai dan Allah addu'a kike mun ne kan mm. da dariya ko mm. da ba ke jin ba ba wai an ce ko da baka jin kamar haka amma sai ka faɗa mata saboda kasan san mata sun sa dinga faɗa musu maganganu masu masu daɗi ɗabi'a suna so su duk abin da suka yi suna so sai an faɗa yanzu kaga in idan ka koma gida ka samu iyalinka ta yi wani shiga wanda bata saba yi ba sai ba mm. kula ba sai ta ji mm. haushin ka ta washe shigar ma ta washe ka ma tunda ta yi ne don ka yawa to irin wannan su ma za ka dan kara sai ka dan kara saboda a gidan yayi mm. yan kalmomin da za ka kara akan irin abin da kake gani amma ba wannan wannan ba wai lasisi ne mutum ya je gundume mai karya ba ya ce ke <laughs> geno ne ce maka sannan ka malam usman sai da ce ya ce ni din da ke gani ba ni ƙara yin aure kuma kasan ƙarya ne yi eh, ƙwarar ba irin wannan ba domin alƙawarin da ba za a cika ba ne ko ce ke gano hmm. na mallaki kaza na mallaki irin wannan ba irin wannan irin dai yan abubuwan da su dan ƙara daɗin zamantakewa ma'aurata sun san irin wannan Allahu akbar hmm. gaskiya ne so malam wannan yana tambaya cewa farkon azumin nan ne sai wai wani ya fito yana shan sigari mm-hmm. sakamakon shi bai ji labarin cewa an ga wata ba da safe sai fito yana shan sigari mm-hmm. to sai aka ce masa an ga wata to sai ya take sigarin nasa hmm. to ya ji kuma ana cewa eh, ya kamata a ce ya kama bakinsa daga lokacin ya kai <laughs> to wai magana shan sigarin ne da yake ya zo ya same shi ba wani abinci ne wadda ake ci na dacecen abinci wadda ko shari'a ya da shi da sauransu ba hmm. wa in ya dora kama bakinsa a lokacin shi ma ba zai biya azumin ba shi kenan to shan sigari dai haramun ne zan yi amfani da wannan dama malam usmanu hmm. in kara fitowa mutane abun fili hmm. cewa ba kamar da wasu ke faɗa cewa wai shan sigari ki banza barin ki banza ya faɗa maka ka hmm. ai sigari babu saɓani akan irin cutar wanda take yi wa mutane ah, tunda ko talanta ake yi bayan an ce tana kara armashi tana kara kaza tana kara kuzari can sai ka ji wani ya zo da murya a ƙasa ƙasa na cewa the Federal Ministry of Health mm. warns that tobacco smoke is dangerous to health. <laughs> cewa ma'aikatan lafiya ta tarayya hmm. tana gargadin cewa shan taba sigari hatsari ne ga rayuwar mutane. Kaga karya da kenan. Kai tsaye masana lafiya ma sun gwada mana. Tana haifar da ciwon kansa, hmm. har cututtuka dai ba kaɗan ba. Miliyoyin mutane ake kididdigan cewa a duk shekara sigari na kashewa to kaga duk abin da zai kai ka zuwa ga rasa hmm. haramun ne ka sha shi hmm. alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa hmm. ah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu inna allah ya hibbul muhsinin kada da kanku ku ringa daukan kawunan ku kuna kaiwa zuwa ga halaka mm. ku zanto masu kyautatawa Allah na san masu kyautatawa wala taqtulu anfusakum inna allah kana bikum rahima kada ku ringa kashe kawunan ku lalle Allah ya kasance mai tausayi ga reku kuma kowa an ka tambaye shi cewa tabas gari Benson ne ko Rothmans ko mm. Malboro mm. shin dan Allah tana daga cikin dadadan abubuwa daidai take da dabino daidai take da ayaba daidai take da lemon zaki a'a so sai ka ce masa ai taba kan kowa san cewa mummunan abu ne shi yasa zaka ji mutane masu na ko masu shan taba sai sun ce sun tuba hmm. sun daina yan sun gode ma Allah suna cikin jin daɗi da walwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yuhillahum tayyibat wa yuharrimu alaihim alkhaba'ith siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a taura hmm. cewa an faɗa masa cewa wannan manzon ga siffofinsa yuhillu lahum at-tayyibat duk mm. abubuwan da suke kyawawa mm. yana halatta wa jama'arsa mm. wa yuharrimu alaihim al-khaba'is duk abin da yake mummuna ana haramtawa musulmi manzon Allah yana haramtawa musulmi a ah, tambayi mutane shin taba tana cikin tsayibat ne ko khaba'is khaba'is ne saboda haka shan taba haramun ne bai dace ko mai azumi ya sha ba ba ma wannan ba mutumin da yake cewa yake bude baki da shan taba shi ma azumin sa nan amma ya aikata laifi tambaya shin taba sigari tana karya azumi hmm. ban sani ba <laughs> ga ta malam wannan mai tambaya yana tambaya ne akan azumin yaro ko yarinya karami wadda bai balaga ba shin wai azumin sun akwai lada sa'annan tambayar su ta gaba kuma kamar yi gwiwa ne a ciki kuma wai sallan tahajjud yi a gida da zuwa yi a masallaci wanne ne ya fi lada gaba ta uku kuma yake tambaya akan cewa wai mutum zai iya barin kasansa ko garinsa ya je wani guri domin ɗaukan azumin ramadana saboda yanayin gurinsa da zafi inda zai je kuma da sanyi mm. ko kasan ne mai zafi ya bar kasan ya kuma wani ƙasa mai sanyi mm. ko gari ne cikin ƙasar akwai garin da yana da yanayi mai sanyi ya koma wannan garin don ya azumi mm. wannan shine jerengen malam usmanu a gabar farko na cewa yaron da ya azumi kuma ake bawa ladan karara babu nassi mm. daga manzon Allah sallallahu cewa wa ake ba ladan mm. sai dai akwai nasosin shari'ar musulunci da suke gwada cewa idan yara ƙanana suka yi wasu ayyuka mm. to ladan ana ba ma iyayensu ne akwai ladan kamar yadda akwai ladan kamar yadda zuwa cikin hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai ya zai tafi yaki zai tafi aikin hajji hmm. ya ce karo da wata mata akan hanya hmm, hmm. sai ta daga ɗanta haka ta ce manzon Allah sallama sai ta ce masa ya rasulullahi ali hadha hajji wannan ma zai iya yin hajji sai manzon Allah ce na'am walaki ajr eh, zai iya yin haƙin hajji amma ladan sai sai a baki da wannan ne wasu suke cewa ayyukan yara ƙanana na alheri ayyukan yara ƙarana na ibada aladan ana bawa iyayensu ne kaga a matsayinka na uba hmm. idan kai encouraging din ƴaƴanka hmm. su kai basu balaga ba kaga akwai wani reward da zaka samu tun anan yawa wani samun amfani hmm. wani da zaka samu kuma gashi ka karanta da ka a tarbiyya a sa ta biyu na cewa yin tarawihi ko tahajjudi a masallaci shi yafi ko kuma yi a gida to Eh, yin nafila generally a gida shi ya fi. yin nafila generally a gida shi ya fi eh. ga maza da mata wannan kowace irin nafila ne ko da ko irin nafilan da ake yi bayan salloli ko wanda ake yi gabanin salloli mm. suraka ta yi fajiri mm. dukan yin su a a gida ya fi sai dai nafilfilin da ba a yin su kuma sai a masallaci <laughs> mm. kamar tahiyatul masjid ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Qatadah al-Ansari cewa idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka rak'atayn a wata riwaya hatta yusalli rak'atayn inda ya shiga ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya raka a guda biyu kaga wannan ba a yin wannan nafila sai a masallaci to amma nafila ta sallan tahajjudi hmm. ko ta sallan tarawih akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da suka zo suka yi magana akan falalan sallar tahajjudi ko tarawih ga wanda ya sallace ta da liman har aka kammala da shi da wannan ne suke cewa duk mutumin da zai tsaya a bayan liman daga farkon sallah har karshen ta ayi da shi to wannan wanda ya yi ta a masallaci ya fi wanda ya yi ta a gida mm-hmm. dan a cikin hadisi manzon Allah sallallahu ya ce man kama ma al imami mm. hatta sarifa mm. kutiba lahu qiyamu layla duk mutumin da ya yi sallar tahajjudi hmm. ko sallar tarawihi hmm. tare da liman hmm. a bayan liman a matsayinsa na mamu hatta yin sarifa har sai da liman ya kammala sallarsa to kutiba lahu qiyamu laila za a rubuta masa kamar ya ɗauki tsawon daren ne baki ɗaya yana yin sallah yana yin sallah <laughs> ka gane mala usmanu to kaga duk da yake cewa a cikin hadisi manzala ce man kama ramadana hmm. imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi hmm. wanda ya tsayo mata ramalana yana mai imani yana mai neman lada a gurin Allah za a rubuta masa ka za a ga kankare masa abin da ya gabata hmm. na zunubansa wannan wanda ya sallah a cikin jam'i zai samu hmm. wanda ya salla shi daya zai samu to amma a rubuta maka kamar ka dauki tsawon daren ne duk da hmm. yake ko ta tahajjudi ba a wuce yin ta a cikin awa in ta yi tsawo awa hudu in ba haka ba ma awa daya awa biyu to amma idan dai ka yi da liman hmm. za a rubuta ma kamar tun daga faduwar rana hmm. har ketowar alfijir kawai kamar sallan kake kamar sallan kake da wannan ne wasu malamin suke cewa yin ta tare da liman ya fi falala hmm. malam usman kaga kun ga kula wannan zance kuma yana da ma'ana yana da kuma karfi ko da ce wasu suna nan akan cewa yin ta a gida ya fi abin da ake nufi da kutiba lahu laila shine a karfafa masa cewa cewa lalle za a rubuta masa lada mai yawa wallahu ta'ala ala sai gaba na uku maganar tashi daga wannan kasan zuwa tashi daga wannan gari zuwa wancan gari dan can yana da zafi hmm. nan yana da sanyi farko dai gwargwadon wahalar da ka sha azumi hmm. bayan jinar lada da za a baka hmm. wanda ya fi wani shan wahala wanda ce wahalar take natural ba wai wahalar da ka je ka sa kanka wani ɗawainiya ka sha wahalan ba lallai zai fi ah, samun lada don wanda ya yi azumi a yanayin da yake na jin daɗi da walhala cikin ac hmm. ba zai iya samun wasu wahalhalin ba hmm. don hata irin bauri baurin baki nan ba dole mutum yi ba ga kuma hadisi manzo Allah ce la khalu fi fami fami sa'imi hmm. atyabu inda Allah min rihil misk wannan kenan amma kuma idan mutum ya shiga wahala in ya zuba ruwa a jikinsa ya halatta in yi wanka ya halatta in ya zuba ruwa a kansa ya halitta kamar yadda aka samu abdullahi dan umar allah shi kara masa yadda mm. yana yi mm-hmm. to hakan nan kuma idan mutum ya taso daga wani guri saboda yanayin ya zai ba shi wahala zuwa yanayin da zai zamto wahalar matakaiciya in ya haka bai laifi ba mm. saboda wanda ya yi azumi a gurin da yake mai sanyi ma mm. ko a yanayin da yake akwai sanyi a ciki wato kawai wata garaɓasa ya samu na yanayi amma za a rubuta masa cikakken ladan cewa ya yi azumi saboda abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa mm. as-sawmu fi shita'i mm. ghanimatun barida yin azumi a cikin yanayin wato lokacin sanyi wato ganima ce wacce ta faɗi gasassa garaɓasa ce wacce Allah subhanahu wataala ya ba wa mutane gasassa saboda haka kai dai mutum abin da ya kamata ya yi ya kula da duk abin da ake so mai azumi ya kula tabbas haka Allah ya halicci garuruwa da gurare wani guri ya fi guri wani guri mai eh, sanyi a ƙasa guda ma Allah shi taimaki mu balle kuma a ƙasashe daban-daban masha Allah na'am mala usman a ah, masu kallon mu sauraron mu wannan shine takaitaccen abin da ya samu cikin wannan shiri namu a madadin malam Ibrahim Adam Dusina mala usman ni Usman Ibrahim Gokaru nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah